ku yi subscribe din tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. Salamu alaikum barkamu da warhaka Sani mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin yanzu yanzu rundunar sojoji ta kai farmaki sansanin yan bindiga ta ceto babban soja da aka sace NDA babban sojan da yan bindiga suka yi garkuwa da shi kwanan nan a kwalejin horar da sojoji na Najeriya ya sami yanci an rahoto cewa manjo cl Dutton ya sami yanci bayan da sojojin najeriya suka kai farmaki wani sumame kan 'yan bindiga a cikin nasara yayin aikin ceton an lalata sansanin 'yan bindiga da dama a yankunan afaka a birnin gwari manjo cl wanda aka yi garkuwa da shi a lokacin da 'yan bindiga suka kutsa cikin kwalejin horar da sojoji na najeriya nba kaduna a watan da ya gabata an sami ya sami yanci jaridar daily tourist ta rawaito an kashe manyan jami'ai biyu a lamarin da ya faru a ranar 14 ga watan agusta 2021 a daren juma'a 17 ga watan satumba ne mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta ɗaya na sojoji kenal izindu idima ya ce sun ceto da ton jaridar kun ta aito ya ce ayyukan da suka kubutar da shi sun rusa sansanin 'yan ta'addar da aka gano a yankunan afaka a birnin gwari na jihar ya kuma kara da cewa an kashe tumbin 'yan bindiga yayin farmakin musamman na cikin daren 17 ga watan satumba 2021 ya ce sashen tare da haɗin gwiwar rundunar sojojin sama hukumar tsaro na farin kaya da sauran hukumomin tsaro sun gaggauta ɗaukar mataki ta hanyar gudanar da ayyuka a yankin afaka don ganowa da kubutar da jami'an bayan umarnin babban hafsan sojin daga duka muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa na ta muna buƙatar ku danna subscribe kana ku danna karo sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba sai an jima ku yi subscribe don tashar mu domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodoshi.